الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه تبكي الله صلاة نشيش جامع شنو تبكي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صاف وجوج وجوب يا رجل الأول 1435 كالندا الهجرية معجن ديدي safar shigin guba na january 2014 na kalendar miladiya na kafin yadda ta fi ya ji da ya alwara fati ya al'imamu juwaini na ya ci gaba insha Allah ta'ala عندهم الخاص الخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجمله وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره ومن غيره والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان والرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول صلى الله عليه وسلم من قال خاصه ere khasu na nga yuqabilu al-am nga yene tudi amu na wa tafsisu tafsisu ma ma'ana alaya waka alaya ta nga yutamyizu ba'd al-jumla alai alai ya la tashi ne jumla wa yanqasimu magan ila muttasil wa munfasil da muttasilu da munfasili fal muttasil na sai muttasil na gai al-istisna'u yana awa kanan wata ƙiyidu bi sharti da yana adda kangi da sharatin da cina wata ƙiyidu bi sifa nan da yana adda kangi da sifan da cina wal istisna'u istisna'u ma istisna'u ma ikhraju ala milati ala dan ma yana laulahu kawai biyu lada kala fil kalami ga ni ga wani ko? wa inna ma ya tsihu ta zuta an yabka min al-mustasna minhu da sharati ga mine na wayar a dina kenan wa min sharatihi mine sharati ba zama an ya kuna mutafilan bil kalam ulagulu fiyaga wa yajuzu jaizi mu yo taqdimul istisna'i na na wa na wa ga la da dai buru biyo ko alal mustasna minhu ga ga na wa kalin gona Gaibajin bejin bayan wari dai biyu sha Allah waya juzul na ya zama wani kawo minar jinsi daga jinsi yin yau wajen gari fere juna nan wa shartu sharati ma ya juzu iduro an yi takara ilma mashiruti na wajen zuma goke mashiruti luwa na ko waya juzu ya takaddama anil mashiruti kuma ke bi ta fi buru wabe wani muqayyad bi sifa yana ma'adda kan da sifa yana la yuhmalu alayhi mutlaqu aga mutlaqu la ta tubu karraqaba ke karraqaba ne ya rakaba to ko ko amma ba wani ne ba ne ke wuji ne ga duwa gina no le aga ya zulu ji gwaji no je na sai mutlaq aya ne ci be ci ga wuji na wa lugwaji na wuyi mumina wale na je kiyo na je muqayyad ko ashe wale babon na bani na suku wale ga mu kayyadi nan na ga wala ta ce kibo ta ciyan mutlaku bu da ni ga ibe insha Allah ta'ala yi je fitimo fi ba'd al-mawadi da nan dociyo wa utliqat fi ba'd al a amu dogo da nan dociyo fa yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad a can an wale babu da su a cikin mutlaq lata mukayyada bi ma'ana mutlaka na nasu kuma ina ina lutus ina ina ina daukan jina zai mukayyadin nan waya ji su jari su muro tafsirin kitabi bil kitabi na wa na aya qur'ani ko ji aya qur'ani tafsiru wa tafsirin kitabi bi sunnati ko amma ke ji tafsir ya alquran wa bi kiyo bi sunna ma'ana sunna wani tafsirin yake ɗaya ƙuranu wani tafsirin sunnati bil kitabi ya mace ya ci wannan sunna ya ci ci mutici mutici wuri amu na ko amma sun ke wajen ƙuranu jin tafsirin Wani tafsirin sunnati bil sunna sunna wasu maje sunna tafsirin Wani tafsirin nutsu bil qiyas ina mai mantu gurin ma'ana ina tuyele aya da hadisi a ga kiyasu jin takfifin ne ga yafi fi abunan wannan anibin nufi ne magana ga nutsu gan su suna ne kwanaki yau kawulin layi su ba da wata ne ga su suna latu ma'ala umaru ɗaya na umarni na wa kwallon wasu da ya gani a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'amu yana turu da gari kaso ya ne kaso amu ba ẹnẹ mẹ àmùnà ńgá ìyẹn na ẹ̀yẹn gúbà gẹ́nẹ́ gẹ́nẹ́ láti na òun dẹ̀kẹ́ jìnà kó ṣàtùmọ́sùgbọ́n ńgá ìyẹn na ń jí àmù ànàbí mà náà ń jẹ kẹ́ǹgì jẹun tó ń láì gbó ń kò ẹgbó kàfí ní gbó kẹ́mi na àmù jìnà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àmù ẹ̀láwẹ̀ tí òun mọ́ kó ṣàtùmẹ̀láwẹ̀ tí kò sóso man shi bai yi a yake ku ji sai dai am waku kuwa talada yana shiga fi karkashi ba bai yana umar yi ga kan jiyana ko kuma ga ta hujja ta ke a faradun dundu na maga alau ga hukunci na ji amwani ko diga gani ko ya yi wa nasu taku rabbakum ya yi zuwa an yi su da ya ce ciye ya yi wannan su budu rafa kuma miya ba yi ɗaya gibu ta ce tiye wani ya sawa da ke bukatun yin wa wasu ayube na aya wuce a tuye gan baba musoko lagi musoko danjima gibu ta lawu na waje ga dole sun da bata ga daji a'a nuna ne ya gwani bata a furar mai bari ba ga fi niyan a mugwani daunan waye ga nan ga dan dole ne karkashi wani jiki ku ya kan man ya usulu shi a yi kifa ku ji ta da shari'ar musuluncin bebe etiyan wai da zai etiyan benin ko lamarin na jima ne shari'a musulunci da na. ko da da ya ci amun ko kan go ma amu ebe ebe tura lari maka sai ko sai bago ka ni a ga to yin nan wawa katun daga amu nan waje da ina lawo gan jiki nan annabi tafsir nan tafsir sibe da qur'anu ka kai a ah. min ya mamaki wa aja ke tunga ga mamin alamin illa wa kar khususa a gaji a mu da wani lafacin da kiyo eh wala tafsisu misali bani al-imam shafi bi kitabul wafakatu. Alade, kéde ibn abbas nabi ibn abbas radiyallahu anhu qala inna laysa fil qur'ani amun illa mukhassas aga ibn abbas ga amun dole da qur'ani na wuji kiyo aju tafsir illa qawlu ta'ala ban da ba ta lafiya wallahu bi kulli shay'in alim allah da ilimi ne dundona wani ko ta ga imam shafi ga jiya nan kaga wajiba abun ne ko mashhur na su ali salman shari'a alwar ka su mutu wazar kalam ne sabi da mutu ya zannarwa a ga mamin mamin amin illa qad khusisa a ga ganna da nazari har tu babu na Allah ga ga ba na lafi na ga Allah ku kulli shi. Allah ga jin ta yan dondo ko wannan ne kiyo Ni'am a gani na ji na yi kul ayu shi akbaru shahada kulillah daga kiyana wacce bai bayan riyo ga Allah a daga babu na ga Allah wa islaku ji ya ta shi da shai'uyi a ga tunan na gari tafsirsu ya Allah wa khaliku kulli shai'uyi mutazila shi Allah ina juja na ga tattalaf na ga wa man azlamu mimman iftara Allah kaziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay idan e da na ji ta ku zalan sun ga manita ta kuna ku ci gaji wa mu alali ma je na ji wa yuna a ga daga babon nan wuce Allah ga alqur'an shay'un yo a cikin to qur'an ma je makluku manya nole ko ne gayan mutazila shi wale da mai majiki e a yan nuluwa ajino ciri pata ngama da eza ibo ne kalita fi usulu shi na shaira ndo ci shi eza ibo ibo ne kalita fi usulu na ndo ci yi mutazila na bayan luci bugu da ko to yan na a argument ki ilimi a alitizaru bil mulkalam ku biya ci ta ciye ilimin usulu jaka su corrupt wọ́n yá yà kó ẹgbọ́gọ́ wà ní ẹgbẹ́ ṣẹ̀ríà mọ́sílì Wa ríbe a general gan dẹ̀gbọ̀ ẹni wa adé jikina náà wọ́n adé tànà ẹnà mọ́ dẹ̀gbọ̀ ní mẹ́sìlì gájẹ̀ wù ti uya ta tin a to da ka kuna wa da je ga tafi su da nana uji sharafi wani kami wa lutu da amu ne so ka da kasuwa ga da ko na ji ganewa ega wangin da ci da bayan shekul islami ibn taymiya inda majmu'ul fatawa volume 6 441 442 shara al-waraqat yamma shiga su salman page 197 لا أولا هذا سؤال لا توجيه له أنا ابن تيمية قالين لو أما من سلم أن الأموم ثابت وأنه حجة وقال وضعيف أو أكثر الأمومات مخصوصة وأنه ما من أموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات فيقال له قال لأنه يبقى قال عندو نقال تبتر ويتيا أمومنا hujjuwo da ce da gan ya ganna da yi fuyo ko mun goto dokunan ne a mujule kiyo muje su ko wato a gaza ne yato a za su kwanin da taujiha da wujen ganin na wujen wujen ba da sai na da kadar da zakartu la yaqlubin zakartu la yaqlubin ma an yakuna mani an min al-istidlal bil umum aw la yakun in ma ya zanna na gana wuce ala'a a lotun domin mu ya kuma a lotun domin sai ka na mani'an amma ya za a yi ganin na wala ga wa lotun domin mu ya wa mazabu mulkin ne na liwati fati wani wal mukhassis wa mazabu saqifun lam yusabu yi? wata ɗaya ganin nan a ga a lotun domin mu ya so ga da kasuwa ga su wani a ga ta yi e zanna maza ban da ruwa wọ́n yóò kó ìtì gbẹ̀gbẹ̀ gbẹ̀dán wúlẹ̀ náà wọ́n gbọ́n lọ síkú náà ti dẹ́ka bí kí àmọ̀ òòyàtà kí àmọ̀ ṣe lọ́wọ́ kàṣọ́gá lórí à wọ́n jẹ́ alimamu sana'ani da man ce mini mu haƙƙi kula mini ya maye shafi iya shi kyan razina da zai lami tuna to ta to albarmawi to zai yi hayanan a ga wajibi rone za lotun da amina wunji ga wada wa kasuwa za ko a ga yabo nan na gayi zahiri ko dan nema maga iyo ya go wajibi rone wa lotun da zahiri ne su wuce nan inda wannan sun da shiga da ne buje ba daga hakin ga gona ẹgbẹ̀ ní mọ́sánlò ṣe ẹgbẹ̀ èèlò tí lè ààmù yà tó gẹ́dẹ́ kàásù wọ́n tàbí òjò náà ẹgbẹ̀ rí ní mọ́ túnkún ìlà ìjú wajen gúrùn ní zai yẹ́lò makanta ne gẹ́gẹ́ yin wuce to zai jẹ́ lẹ́yìn da katuwa ń gyara har tu babu ajiya ya ah, bande ba sai lafiya ga wallahi kulli shay'in alimi na a ta ga to un goyi na walo tun bi amina su da gona wajen wa da gona dole amu do ba dikiyo wa da takfisu da ba da la takfisu ta wa ga yuzu da ba wa tun bi amu ya na wato sai ga ne ga na ba tilu inda sai da bai mai Yọ́ jí láàrin akó. Al’imamu zarka shi ga al’wajibu la’amali bin a mata buga wuta al-mukhafis. Ko? Wajibu na walutu bi a mulin da kwanar su gara be, ya ce ce ce tafi su ba. Li annan asla adamun mukhafis ya bane na ya sai nan tafi su don wa. Ya ne yake malar kusursu marujugun zuwa wazaru siga su mu muraje ne bano wa gan wajo mu da taksi sun da da bakai ne wajen na sai yi timalu dan da yaza ne kiyo amun nan ga ya to ne wal amalu bil raji da wajibun bil ijmai e za mu da tun da nan ga raji yo ne suku wajibi yo bi ijmai da bugon da so gai jeje ko sai al khasu manyan su jajaje ne kasu na kasu al'am ala ba'd ma hu bi dalilin mutlaqan wala bi bolo da sashi am ko da sashi da shi ne wa wa ku ya kane ko ya sashi yan da ci amuji na ya na kasu wa dalilin dalili ne mutlaqan ìmá wọn á jẹba ku ikú jẹba sí àkún òrìṣà ní kú ikọ̀ sí jẹmú rẹ mẹ́jà jà gan egbògbò ń lè tàkà ní àrùn bẹ káàkiri har ta babu na adikanin harin hali imalu mukaddamun alal ihimali nasi gubu shi jindoro muru ta zuwa

kangoci sorry ruwaya ga ga annabi sallama ni ruwaya ga ga annabi sallama guba ko na ji ganewa ruwaya ga ga salatu ibrahim ya fiya kaza dabo ruwaya ga ga salatu ibrahim ya fiya kaza to ji ke uje dabo ruwaya ga ga waje takbir yadda na ga wasu muni ruwaya ce ga ga takbir yadda na ga wasu muki dubusu wala yi bin najiye al-imalu muqaddamun ala al-ihmal wọ́n ló tún bẹ ń tó ń bẹ oúnjẹ tó wọ́n lọ́wọ́ ló tún bẹ níwájú tí àwọn tó máa tán ń jìlọ ń jìlọ ọgbọ́n bàbá bá ọgá kùbí tó jà débi lókèjì ní àrí ìmọ̀ ọgá tẹ́ká òjì ńná ọgá na. mọ́ òjì ńná kúrọ́kó ẹbọ́ ni ẹ̀yí rí nánà ń bẹ nínú ẹyẹ wọn tí kò ní ẹmọ́ fìtínà tààtí àgbọ́n mùsùlùmí yọ ba bá na. ìyá àjẹjì ìyá àgẹ̀lẹ̀ àgúbà àbáwọn tó wọ́n tájú àmá ni wọ́n tájú náà jí lọ́dúnkú zango tí ẹwà tún ní ìwùnṣe jí tí wọ́n àdúwọ́ wọ́n àdúwọ́ gẹ́ nílẹ̀ tí ní ọ̀tọ́ jẹ́ àwọn dáadí ń mu babu na sire duyi a na da hajji kika na kandoci a na ba hajji kika jinna na kandoci wale wa karu na hajji hajji mu wani ne ba wa alibi na jihar kai gangai ba wani jihar kai gangai ba wani alibi sallallahu alaihi wa sallam wani wa na kandoci wa jikiyo wa jinna kandoci wa alibi mu jihar kai gangai wa ga sunani da rayi wa shiga ni ce ya complete ne ba zai yi jiga ne ne ya gane ko yan bacci ya zabo wale gan amuro ko amma ya gade ne iwe ne misali bani so a fakara wọn ba ta yasara minu ẹgbẹ ne gafin a yi niyan kibo nan eh? alkur'ani wani na ẹgbẹ ne gafin a yi niyan alkur'ani ne daga babon na ga maza bai hana shi ya shiga fati a ba sallar juwa diga daga wajen ganewa a ga wajen bai ji sallah ni aya na gafa ya wani fajayya na yi rabu kuma tukan diban allahu akbar bai bajaya ko ni ga ke bai ya tura kawo rasu kun mudahamatan allahu akbar hajji wasu wasu kuma bakar ma ta yasara minu ma ya gaji gbaya ni gafa ya nini yan alkur'ani ne wọ́n ilé tó ní kó àṣìgà fọ́kìrọ̀ máa tẹ́ sọ́rọ̀ mínú lẹ́gbùn ẹnigá sàrọ̀ mínú kùrá ẹnigá jẹun mẹ́jìbẹ̀ jùmú rẹ̀ mẹ́jìbẹ̀ bí àná fìgán jí mọ́sùgún àṣìgà náà náà ìsáládán bóyá zànẹ́gbà fàtíà náà kí ni sáládán bóyá zànẹ́gbà fàtíà náà ẹ́ àgádàgà bá abọ́nà ọbẹ́jì mọ́súnkú wíní fọ́sílẹ̀ ọmọ àti ẹ̀sọ́lá nínú ní gẹ̀dà ẹ̀nà láyẹni gábà ọ̀nà náà dị aya nene wee gbugbo ada adi zuru aya mebe gbugbo ina agwa ndị zugun iki o aya pẹ̀lú oye ju fẹ̀yìntà ní ọkọ́ wọ́n ti gá àtúnnà dàgẹ́gẹ́wà àgbà ya ní àgẹ́wà àgbà fàtíyà àgbà jí dóòlìyà wọ́n ti gá ní ọkọ́ ẹgbẹ̀ wọ́n ti gá àtúnnà gẹ́gẹ́ òṣìná adé ìṣìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ fẹ̀yìn tá ló ti lú àtó àti ti kí o àti yé pìlú fàbẹ́ ẹ̀dọ̀ ó ti ti kí àrùn ó ti dé rí à. wọ́n wà yẹn kàsímù ìlà mùtọ́fì níwọ̀n mùfọ́fì kó. Ǹjẹ́ àṣìká? ya tafi su ganji zuwa ga da mu be mun fasili mutafil wala mila ulala ku zuni ko mun fasili ma jikiya wa ɗe gani duni mutafil min ba je ga istisna udabu taqili bi sharti dabu a taqili bi sifa mazugu udabu ya mutin nan ya wuta wa le ga istisna udabu إخراج ما لولا لدخل في الكلام ألا يا ووا نكوي دي وتيان غازا دنيه غونا شيكا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ملائكة جبينيو على كيو أدازنا بند إبليس كوي بو إل كوي بو كلهم ajima wole wole ga agboloko hmm. kaguri illa iblis na da ke guzumun bolo abu ko iblis ko da da yayi ko ale kulgo illa na ke ba na su ale ya ru kan debo yayi ne yayi tutna wuna nga don wole ada ta yayi tutna ga ci illa na bani ina ma wakati mustasna ne ga iblis iblis altu babu nan majajin ga al-istisna mi'yarul umum istisna wuji alamu yo to gayen wuce umumu yo ai bi mana lafazina waye kamini ugbona amu ya wuce yo no je ako na ciwa kare ci ba ja kaso misal bai da la rajul fi dar khalidan gabayin doron ba sai khalidu yau yau ko wane za wa kabarin khalidu wane ga istisna umar kanu ta juna ẹna àwẹ́ kàmí ní ń gbóná pàálẹ́ ẹgbẹ̀ ń wọ́n ké kọ́ ìmọ̀ àti ẹ̀bà tí ó ń gáàdé ti sọ́ọ̀lù gẹ́gẹ́ àlẹ́mìlá tún a máa ń gbá lóòrùn ló gáàdé ìnáwọ̀ ẹ̀kà ní ìwúrò kó amma da za su bi istisnai ke illa na ko amma da mustasnai na jiki nan awa kaya goji nan in ba nole ne asali nan wale ga ne kuma nan eno wa kanin ba da su magwayin kashi amma n gbajiya izu yone eno wa kanin da shi kun da dai gboro wani kashi da buwa misali ba wa gara gan akrimin ulama illa zaidan wannan shi ci banda zaidi yau yi al'ulama a nan majagajagon amma illa zaidan wa zaidu wa kataciyar manjorin wa zaidu na manji ke to su ya ta wani ɗagari na lakomanyo shin wagawo don akirin illa zaidan al'ulama wanda ke ci banda zai bi mai ko na ji ganewa bi ma'ana wanda ke ci banda zai bi sanar yi mugon wancin da izi mai wane gabanin na mustas na lai zai ko wani yau da gashi zo mustas na mini ungar kiyo al'ula ma ko wọ́n yẹ́ zùmọ̀ gúgbù dájí kí ọ́n ń dájí ó tọ̀ náà ẹgbẹ̀ yìí nínú asẹ́lẹ̀ ẹnigbó yìí nínú ẹgbẹ́ àwọn jẹ́ káàkiri ẹgbẹ́ rẹ̀ àti dágbẹ̀ yìí nínú lọ́gbẹ̀ àgùn àgọ́ àlàálí mú jí báyìí òṣù olùgbọ́ nínú gbẹ̀rúdán kàtí náà gbẹ̀rúdán rọ́jà àkó àmá ẹni kí ìdẹ́nẹ̀ sí tí ẹ̀ kàtò ìlágbà láwọn òjì wadda bá pẹ kùránù yé kọwọ́gẹ́ èdè jináwò áyà kùránù kì rẹwà tẹ́ èdè láàájí mìsáàlì káńdò tí ó ngọ́ lé kùránù wájí ko agbárí nínú kó láti gánẹwà kó gbáyí wọ́n bá pẹ àjí sí é kó wọ́n bá pẹ ji lówó ẹ̀jì òjì ẹgbẹ́ ṣìṣì ku ga òyì tí agbó ní òye kàtún àti sinà pé wá ní kí a ní wọ́n di àǹfààní anídánná kó ájìmẹ̀tí ní ti àìdàgbẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ kàzán wà lọ arílàrọ̀tí olóòtú àríyàn pé í ń gá lọ́lárọ̀tí ọmọdé ẹgbẹ́ náà àrídìgẹ́ kàzán kárẹ́lárọ̀tí jùmọ́ àtàfún wani àrídà àtíwá níyàn wọ́n yẹ́ tààtù àdísìnà tó gbẹni wani jí jẹ́ wọ́n jẹ́ àǹfààní anínáwọ́n ń gá mọ́ láti yà advance tààtù sún lónìí daidai zikunan da jeli ne ulumul ƙur'an nola ji ganewa onda ba biyana tiriti alkitabu a kulandarin shari'a musulunci a mai je concrete ilimiyar musulun hadis onda ba biyana tiriti ya kiyo a sunnatu a sunnatu alhadisu al'asaru alhabar ko da anuwa yau rumu da hadisi wanda shuruta ya ruwa wanda ruwa la zai je kaza je kaza je kaza je al'ali da nasu da ne jure ko biya na ko wale ga ejayan sahabi da ne ya ka ga ne nan daga to baka su ba zai je ne jure ba na ga da tun ba biya kaunu sahabin ba wuce ka shi wuce wuce nan yake lami fa ga yi wuce be pẹ̀lú orí ọ̀nà kú mm. tọ̀kùnlé èdè láà lálẹ́jìgá dá ilẹ̀ kẹta tí ó sún lónà basic knowledge ní ẹ̀lẹ́jì rí kí o èjú kúrò kú ba ne wuce ga wayar juzul istisna min aljinsi wa min ghairihi ja yo na zaje istisna tun daga jinsi yau ke ne jina na ko mai da ce ne ba sarar da ce lambari na nan ba ji istisna wa from jinsu kashin ajiwa na mai ɗaga ne buka ganin suku ajiwo na magana yana imamul juwaini uno da yana ke misali ya fasaje da mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa ngo ya na ko a wato wa iblis laysa min jinsil mala'ikati hmm. ya ibili kuna min ji su ne kiwa mala'ika ba fal mustasna min laysa min jinsil mustasna wato daga babu nan mustasna min wanda min jinsu ya mustasna ba wani bayan dagan nan ba na man jiga wa shartu ya ji za a takar halin mashiruti wa ya ji za a takaddama halin mashiruti na sharati ja'izu wannan hadin su magwai ko yan mashiruto na ja'izu mu ke yi yiwu na ake wajen to yi gbarugo na ɗan ya ɓadi a sharti ba gwanna na wa sharti ya lura zuwa gane ko wajiriya shautu ne za jiganewa kawai bayan hankali da ya ne ya ce gane na kawai bayan practice na zalba a nabi ya al-muslimu na la shurutuhin musulmi ta ce jiwo shirin ta yi wa daga shirtu bayan da ɗaure da ta shirtu ko lafazi ta bai am daga tafsir sharibe misali ba ga akrim talabata ilmi li hafizul qur'an wajen makanta shi cewa bi tare kuranu ku fitina ba zai talabata ilmi ba wannan ba ni kiyo lafazin am amma tiju tafsir ya zane wali ci wani in ko misali ba ni na akrim al'alima in ja'aka wọ́n máa ń jí nígbàgbé bá wọn náà kó umarci yanzu wani wake wuce ciwo da inda alimu fakirimuhu mun gabe ba wani zan wuce sani a shirin zama na na na ba ta ga waje basirin ga hmm. ilimi sai da zi ilimi ne wadda ƙurani ko wadda sun ne yau ji gani ako amma ilimi ƙurani da ilimi ya sun ne waye jiya za so gaje ilimul ala ko laji gani wace ilimul ala katin wai makaniki

ilimin musulun hadisi ko laji ganewa ilimin lawu ilimin sarfu ilimul bayani ilimul ma'ani ilimul badi da ya nashi biyu ne kina nashi yo nashi ilimul ala na ji wata eh? katuna sunan ganin kó waye za a yi takiri ba su fai ko ma'ana a zai kangi misali ba na gaga wagan balita su ikirel kutu balita su yi ba amma ga zan ikrar kutubun nafi'a ba ni ta fi ne ji amfani nan sifanin la ko a kun kutubu na ba na zuwa kijan wani ta fi ne da kan yi ta fi ba ta mai ba na gaji amfani nan wane daga babu sukun wuri tafis ni ta fi ne maji amfani a wancan alaƙumar sukun yi waya Ba wane sifa babun noma ba ni ga eji eh, unga wal muqayyad bi sifa ko e eji kan ji da sifa na wato daga babun wale ga to na to to al halu ta asul bayan ba ta wuce har da fiya wannan wale ba di na ta wa ke da jinnadu wani ke ne ne to da wanda ba ta na dina fata rakabatin mu'mina ya zuwa wujuluwa mai kinan mai mumina nan wa daga nan na bayan nan wuji kiyo wuji taqiyid wuji na wa ruba nan wuji mumina wa jiya fa da raka batin min qabla ayata ma sa wa jani an wani yau sai mutlaq mukayyadi dago ta da laku بل يحمل عليه المطلق كالرقبة قيلت بالإيمان wale da man mutuma ba su yan mutum mutuma ba su yan mutlak da mu kayyade ko mutu da ba di na wani ubi amu mukayyad ubi khas amu ba masu ubi kiyo ubi mutlak da kwamdoci ba ni to ce lati na gan wasari ku wasari ka to fakta u aidiyan kuma yíyẹ tí bá yí ya yíyẹ tí ń ràyè gádi àwà kó yóò lé yi mùsùlẹ́ka yìí agágẹ̀gẹ̀ fakta u aidiyan kuma wọ́gá náà wáyé yí ni kó fakta u aidiyan kuma gọ́ orí tọ̀sún wọ́gún gbàndà kó fakta kuma

wane gan ba na kuni ci ba babu ko wane ga wani kiyo wani kan yi kanin muji ga a tsari kuwa sa ita na wani yake fi fata sai bane za mu shawara yi ko ginin ko za mu ta ne kai wa gidu ko wani ko eh ko za mu ci tsuro mamuna yau ji gane ko mun ti la kwana wa da na wani jina wa du ko gwana sun na bayani daga latu taul aibi illa fi rubi dinari hmm. eh ko zagwa sai ya wuce ga rubu dinari ki nana eh an wale wale suna na ne misali bani sai suna latu na gan waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa'in lam ta kunu da harfin bigin na falajuna haraiku mini zagi na shi wa ya ajiya wa ramu a yayi wani rabba ibukum Allah ce fi hujuriku. ke rabi bato waje ni waje yana ko amma yi wannan na wuje gini zagi na wuje gina umaru da ya bangoci kayi ne nan kayi wajen foya wani pẹ̀lú ọdí àdá kó ìlàjí àti kí àrán ẹ́ wọ̀yá àjíyàwó kó mana ejiye inuwe ní dédé bá ndòtí na àmá ngọ́tọ̀ aláti dà ní ọ̀rọ̀ min ne, nisaikum ne min da dakhaltum bi imine je ya di dukul bi na ina fa in lam takunu dakhaltum bi inna kaga ba da ji dukul bi mi je asuku fala junaha alaikum ne fi bu yaya ba wannan ba zai jiga ngo ne wuji kun da kan jiga allati dakhaltum bi inna ne je di dukul bi na? jaiz zabagi shi ba lele in zagiyan mutu nan na gaskiya wai safi ne wawai

E, wani daga babun na gani zuku wale ga da e ba na ga dukulu jiji gangani da na yani ya ji zagiyan nan na gajin haramu yu ɗago laji ganewa daga babu suku mai shi lakai da gangwai lakai da nika a ga a dukulu bil ummahati yu mu banati a dukulu bil ummahati na e dukulu ji gangani da na wai lakijon Eh? wai laifin zagi nan nauti gama na laji haramu wal'akudu alal banati wa mola wofa gangani da ya ji zagi yi harimul umma hati wai laji laji haramu ko ji bayan kawai gaya wofa da ji zagi ya nufi mola bi da kuru duniya kawo ga ga gangani da gi zagin ne wa kara da nufawa da ga ya. jakubiya ba ga jiya ne ko amma oga oga ya ofa gangani da naya ni amma wala ji dukumi da naya wati ne giye ga wayo wo yo go waji sallama o de ne waji giyo wada waji amma oga dukulu ji da naya ni to ga jara hmm. ba ba da dabi ne ba yo

hajji da fita ta ne shi ya fatawa ga ya zammali yin dauta ya yi gwanin ma na wọn magibagi ya gibagi wa wuce ti dagi lagi ma rute wọn mari ya gi yi wuce wo a wani ibo ne gizo wuce wani fita fi jiro kuwa ne fa ga wọn magi lagi a magi lagi da magi lagi ngaci a ga wajen eh eh a ga umaru manyan musulmi bai yayi a rajin ya bai na ga yadda ruwa a ga ba na ji ga kuni matsale ba na ji wa ba na ji kunan a ta ta ya ji ne jiwo ga mana wa to ya jiwo yi lani ba ta aga fi jiwo aga fi ba na ji kungo yau ji yana ko shirka da mai muni a yi masu ba ga na sokotu mu'azama su mina nisa yana in ga ga wa ba na su ne ko la hmm. ko ko la ji no be ni ba ta ja la ka na ba ma lu makanta Allah kiyaye wane bayan coci lafi na gan hori matsalai kumul mai tatu wadam wala milkinzi ko? ɗaya na ja su wula ajiyar ramu yayi. ko wadam gandi ege wale ga adamu na biya abun nono cube da nan inda be mutlakan amma wale ga wajen wani na sura damu bata kuwa kago amma ga wale aya ce daga kulla jidu fi ma wuya ilayya muharramun ala ta'imi wa ta'amu illa an yakuna baitatan aw daman masfuha ne da adamun masfuhi giyo sai ja ne ti ga kula zan bana mun tsoye giyo ku yara mu amma barin nole alkabid anta da tahali sai ja ga wuce ma ma suna ni ba sanin me ne jaje giyo na jaje alayyi almaitatu bai yi almaitatu ya ramu a ba mai maitatu ya yi kai ko kuma ban da maitatu ya kiyo ya ji rabi, ya wani anibu za a sallam don na jaje kiyo na jaje halalli ga jaje ko ba ni coci latin daga wasariku wasarikatu faktawu aidiyahu ma hige ci ba hige hige ci da yadi agwa ko ko wani hmm. ya kuka ga bawa sai cike gagan ya allazi na amuru ya nisha imani zina iza kuntu mina sake gade gada ya tsala fagistinu ya kuwa gaji a fiskiyar jina wa aiki ya kuma da ya gwaya ji ilal marafiki da gaba wale ga aya wale aliyadu aya mafarin aiki ya kuma mai mutlakan ko amma wa aiki ya kuma ilal marafiki aya ya ba ta su kuma mai kiyo mai mukayyada wale ga yana ji istinbatu a yi mafaro ne zage ya alawa kugwa ko yana ma ji istinbatu a yi ba cin nuna zukun ya e, zaga a jan laun da wabo eh waka waka kayan gwakpa ino gwakpa hmm. ga ya gwanya gwaka zukuci kakuna ga da ko gaskiya ga ko ah. wale ga je da bane ga alhukumu na amadi asabar alhukumu huwa allazi jaa fi nafsi ko la yana da nafsi wana amadi asabar huwa allazi walada nafsu min ajlihi la yana nafsi be ebo ti bona ebo ya wuce ono àgán kálò ṣe ẹ̀ẹ́gágbé dánbó okùnjẹ àgbèrè àmá lórí ọkọ̀ okùnjẹ àgbèrè àmá sọ ìlú yìí ní dáàrí ẹjẹ́ ìlú ta ìsáàríbá ya nabi na ko waye biya ku gina mafi ya yi na ya yi ma marafi yẹ́ ya na ya ga da gina ya da ji yẹ́ da da ji sallah. ne gaji a fiske shi na ganin da ya goye da gwaba ko? amma ta ce zai ga fa'in nan ta ma an fata yamma musa idan ta yi ba ta gaya gaya nuwa ya gaji ya taimamaki famsahu bi wujuhik me melakiske e melakiske latiske ya fi wa ya bi gwaji mini-mini bo wa le sabab lallai zace jin alulanin bai sabab lallai zace jiki nan ke ji ta yi kuma nan gai kiyo na ji sallah ina ta a ce wako amma wale da bayan nan wa aidiyakum na gada ya alulanin wa aidiyakun na gada ya taimma na guba bu aidiyakun aidiyakun guwo amma shin guba ba aidiyakun operation ni wani bayan no wà léde yí àlùlátò wà nínú àìdò pápẹ́ yẹ́tẹ̀ ìwé mọ́sọ̀rọ̀ dúkú wà jíjẹ́ wà tí ó fi àríjẹ gbọ́pá ẹ̀bẹ̀ẹ̀bẹ̀ e ní gbọ́kádẹ́lẹ́mọ́nà wọ́n yá ní ọkọ́ ǹgá a kánú ti wà délé ẹ̀yìn àdínlẹ̀ sọ́bọ̀dí wà yìí ní àmà okùn tí ń lọ́rọ̀ gáàdì kí ọ ǹgá tẹ́rí ẹwọ́gọ́ àti àárín ìfà sọ́lọ̀ ní fi gbáyà àmìlẹ́yìn tẹ̀ mọ́mọ́lẹ́ sókún tí ó jọ gbàǹdàgú fi hàn láàrin tó ti látìlẹ̀ gan والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون بي والله بما تعملون خبير فمن لم يجر فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطيع فيطعام ستين مسكينا والذين جماع نجي يظاهرون من نسائهم نجي يجيب ظهاره قنقلي لإن ياجي نجيب ظهاره أنا قاعد يقعين نوغا وزمي من هذا زمان نونا ثم يعودون لما قالوا أتيجوا بسوكيا إن أجدونا قد رقبت من قبل أن يتماثى لأنه لا وجود kayi wujutu bayi wuce na zalikun tuwa wasu nabi Allah mata mulin kabir faman lani ya ji tsanai da ya wuce na wani gwaji na fasu ya mu share da mutu ta biya ne fiya su ya tsohon ba na gami su yi da shi na? min kabli an yi ta masa ka nuna hutu nan faman lani ya fasi zane mace da yi koyan ku zane ma su yi a yafi a da zukun sai su hamu su kina miskina in wuya ga shi ta yanki ciwuji lóòlé fìyàmù ẹ̀ṣàrẹ́ ìní àti àzùnyán ètò àwúbà ǹdẹ̀kẹ́ni ẹ̀kí ọ̀ bìtẹ̀ta àwúyì ń gájú sí ìrò yìí tàìmúláwútú rẹ̀ tàbí wọ́n àti náà ti rú jìnnà gan bani ba na Allah an lole ayoyin ziharu na nabi bani nan lole fatar raka bacin nan muro mutlakan ko amma ne da aya na tafi tafiru ko fatar raka bacin mu'mina lole wuce rayu kiyar mun diga aje mun kanye to e ga gidan da abun ta lai lo masala rubani nan gayi gaggan shin aye zuharu na iji riba mangi etie zanaga zuharu jin zanaga ji zuharu na nga ka fara ji na nga wuji ga zuharu ji wuto da ka fara ji daga na ganewa hmm? alimamu shinkiti a zuwa bayanu wa yi ilam da gbe annal ulama a kiran man shi salafu fil abdi wa zinni man ya da tele bai tiye wuji ran mai zinni zai zinni eh no al zimma le al zimma dan ingo le ade mu ahadu Musta Amanu amade azminiyu safu guta tan ne maji musulmai shi musulmi ba mai yafiyo zane shi zini yana nga yi gagagen ya bida cinan a wato bida yi ejiyen musulunci eji musulmi shi ezaji na ndakwa aji bidagbo atiyo ndaji bidagbo atiyo ato wuce fata ata atiyo yóò bí ànà kó ndagbo ama atiyo alìsẹ́ ti bàbá abúgbàgbò àti fíó fíàtà ẹnu fíàtà mú lómìnira tó rẹ̀ e yìí náà yóò bí ànà kó náà lé ń gbòmí umman baba maji mm da ko da ko ba hmm, ta raba mata maji musulmi so ne zariri ne na shiga in wajen lokacin ɗin shi so ga wato yi mun a daji musulmi ya mutu safin ne yi zinni ni yi fi yi musulmi yi ko ko da ji ganewa wa digan shi suku ci video da ne ji ya alkawali na a wuce yi ẹgbẹ́ ṣiṣẹ́ mùsùlùmí dáyà kí ọdún tó wọ́tò ibi ẹ̀yìn dáyà kọ́wẹ̀ ko ya yà fẹ́lótù kàzá ko ya fẹ́lótù kàzá kó yà lẹ́yà kàzá yà sún ya kàzá kàzá yà ya ṣòjì ìbò yà dé ṣòjì ìbò lónìí ò máa jíjẹ́ wà lẹ́wà tó yà ọmọ lẹ́yìn wà á rìkó mùtá àgbà nìkan tó tún ṣe sí ọ gbànàlá ayíǹtìyà náà káàzọ̀ ẹ̀gẹ́ ta bẹ̀kì ń dọ̀ tí egungun àmá àgbà ń dọ̀ títí dé lẹ́gẹ́ kí wọ́n lára kú èdò ṣe mùsùlùmí máa pàmíṣẹ́ láyù tó wọ́n gá jẹ́ ní tí wọ́n gá ló ṣí ní náà wọ́n lè wọ́n ìpé mtv fa pàmíṣì lẹ́ni ju lẹ́nu kúrò ń gá káyẹ̀gẹ́ gùnṣá àti egungun bẹ̀rẹ̀ láyà áyì wọn a ba a rin wale tare ba zai daula musu ji wale ne a zai ce ba su yi ta ne waki awa yi nan mm. ba su ne jihanar jari kwando da gudu yi nan a da yadda ga nuna ibn kai mata ta maka a karu a rin zuwa ko ko ci halu zin ma kiyo ina ji shi da ruwi e ba zai kiyo e ba zai musulmi in magamisha na wuyen wujire wani mata hadisi nan

wọ́n lé ṣíṣì wọ́n tàtò wọ́n yẹ kó wọ́n lé ṣì wọ́n ti dé wùyí wùyí wọ́n máa fi hàrù jí ta wọ́n jẹ́ ọ̀pàgbàdó ń gbogbo ìrìnlẹ̀ ara rẹ̀ wọ́n tó jẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ko laifin ko maza laifin biyu ko umarcijan eh umaru ya ruji nga ka fara daga hanwa ka ci wa hanwa alimamu shinkiti gan hal ya fi huminu ma fi haru in ba su yaro sun zama jiji na waje kayan jiya na wa a kuwa ni indi alimamu shinkiti gan yana gwata ga bawon gona mu ci wani kiyo dukuluhu to wushi to zimiyu a ga aka ziyara ji hukunci wuce ga wọn na da kafara ne alimamu shinkiti ci gaba da banin wa alayhi fa huwa dakilun fi qawlihi wa to wushi aga auji ga auji fi ba da ce lat naga wannan ne zahiru na mini zahiru wallahi ka dau fi hada anna kaulahu wato umma alla aibu loganana ya ba da ce lat naga fitar raka bati ala uja lugwa gina wato la ya tanawuru daga nan wani ga wujo so mun to da roka bati nawa wa lugwa lugwa to roka bati yana da tibu yo nga ka nga nga daga nan wucin a nan ya daga ka bar na walu gwana mm. nan ya na mamluku la tadiru ala ha ko wujin wuyon wa lu za go wa yidu kuli fi gari fa man lam yajid fa ya musharai ni mutan tare wato zan je nan nan ya zo sa ku ba ne ya sai do jinin nga ga dabo fal azhar siyatu zihar al-abdi ga ne zihar da nga ta zu wani shekaru ka fara tofe so miliya a zai kudu ta yi alif iske wani ta'ami wata daga ba su mu a yi ka fara ya wuji na da ya biyu na gaya musu ya zai wani wani to yi cikin gaya zage wani kanin wani da nuna da yin da hukun dawa gungu musu ma ke nita wuji na wani jina wani gwaji na wannan zimila ya fiye ziyaru liya na ziyara musamman mai kauri wazur wazur يكافره الله بالإتك أو بالصوم أو بالإطعام والذي يكافر الكافر لا يكفر عنه الإتك أو الصوم أو الإطعام ما ارتكبه إلا المنكر والزور الكفر لذا لك بقى نقول azumi idan ce masu daga nan wujin musulmi a nan kawun ga ziharu ji wane gonga don wuji ka fara yin ziharu wuji don lawo yi lugwaji ko wula azumi ube ko wula yin yi lole da eh? musulmi ya tuya kuga da sun jima da lada ya banu da imani ya la'annan kufra sayi'a ya bane kafirci ya eh, da biyu la tanfau ma hasana na kawo da fikirki ya wa fikirki wani wani ilmu inda lari ruwa jira na ku a ne ga kan da shi da ebe eh, da hali na hukunci yi ni amma sababe lafiyari roja na ko hukunci yi kiyar hukunci yi ni amma sababe lafiyari kiyar kúnlẹ̀ àṣà ní na ìsànà gájí ẹ̀bí tó bèèrè àrùn lọ fúnkún fẹ́tàrà kàbẹ́ tí ní kọ́bìlì án da máa sáhùn tó láwùsù lúgbàjí ní ọ̀lẹ́ ìsẹ̀gẹ́ bá abọ́ ná àṣà ẹ̀ẹ́dẹ́ di ẹni òtítẹ́ mọ́ kún tí wọ́n àyì ní ní ẹ̀yí rí nígbẹ̀ àjà má sọ̀rọ̀ bí ń dòwò ìwé yìí kó wà lẹ́gẹ̀ẹ́ ẹ̀yí rí nẹ́ṣi ìjọba ni? misali gani sai ci gan wata shidu shaidai ne min rijaliku ko ya gajin wayari ko min yan rajiye ko wadanda sai mutlak hukunci masu wale wale lawo kiyan yanzu waya riga sabatu maga kiyan a daino na wale na ko amma ne ga mai wannan dole ka shi dole a eh? dole a ba ba ba ga lafi tun ma da zaki amma allah e layi wuya na ko ko nga da wa zawai e wayar yadda iga iga adalci ya e wani mai ke gaggashi don guru babon nan ta bugo ne ba ne matsala ya kasu da amin inda gaji don gura fasai ta tafsir alwa wuya tafsir shigancin yau ne ne batan yau da ne ne A ta lalaku gaji wadda lakabatin mumina ko wasu ya musharai ne mutata bi'ai ne ko wani babu yawon mai gana amma gbani ga cin mutum ya gaya mun fasilu to shigan ci zukun wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wal mutallaqat da naji ayana ila ji naji ayana yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru adami an wuce shi bele ko ai la wuyi ai la su gutan ne na fasa yi mutum da tu ba abun da yi am ko? wa wane ga amu ne ne amma ɗaya e dango wani yau gaki aya da ribayen ga mutum da katu zagi na ji aya nan wani to zana haji da ɗin to na haji da kulu bayanin to na haji da kulu bayanin gaji kiyar ga gadan mutum da katu amma dalilin da ci ya kayi da laku ayan na nan na ji tafsisu na ga no uji zagi pata na ga ya nan nga ji ke nga da te dunya ida in zagi ne ba ga ya amma e bala ji dukunu de ya ne zagi ne na te dunya ida الذين آمنوا إذا نكاتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمصوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا نجا إيمان دينا إذا نكاتم المؤمنات إذا مؤمنان لا يجيعوا ثم طلقتموهن كو يجيبوا يجيعوا أجيبوا من قبل أن تمصوهن كانية لا قلتوانا fama lakum na, ko yake ta tiyan zagin na jomin idatin ta tadduna ha ya idda na ajina a shawa ne gbarin nan na gayin zagi eh, wagayin zagi ya wunga idda jina yes amma ban bedin zagi na waya ya wa da kubi da yanar yau ne aya ndo cibe wajidin na tafi su kayan amma wai mun fasilu ko yanzu fahimta ya gare ya gabe da yanar amma gole ne e baya wallaware amma daga ayawo fani to we balaji dukulu be izagi na ya e ba na ga jajeli izagi na ga idadi kola ya nga kido nga idadi e ba mu na ti ato dukulu ti bi an su ko ti akidi wafi a idaji ebo umumu ya bayan sai suna suna gan wallazi ne yi tawafo na min kuwa garu na azuwa ne ya tarabas na biya amfusi da harba ta shurin wa ashara wallazi na zane shi waga kimba ne sai ga ya tiyo siga umumu wani ne ga allazi undan isun mutum undan mi siga mutu alasin na bagole a mubu ya no yuta wa fona min ku na ji e, e da je la jan da limi rebo wa ya e zaru na azwajan e ba wuce na ji mai jan da lina e lai ni ji ya ji jo ini wuce ji ya tarabbas na bi an fusin na arba'ata ashurin wa ashara aga idaji a tegu ya e tsawuki ya tsawuni gangani be foguwe yau ne ba na. ẹ̀zà yá ga ìdájí so adìrà náà wà kanáà adìdùkúlù bí wáyá ní aláàdìdùkúlù bí ábẹ̀ jákùlù nígbà tí ìpínlẹ̀ falima pẹ̀lú yóò kó àmá bàbọn nọgọ́ntí mọ́sùkún bàbọn wa ashara nan ita e guni ya gani be foguwe ngai adezaje wa kagona zawako wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna leji biyo wena ezo be idanya ngai kakune ne gadin bakwa gona mu mutiyano so zai zaga ibi onwe wa daga ga daga ne mai bawo ne adali nan wa gusa wani gangari ne ko guya ya waya ni madana kwaro wala ji kiyan la mo ti yi da ga ga ni a a a ya da suke yubi daga idaye ya so ajaluhunna an yadana hamlahunna so raji mu ini mai biyo ni ta mai gina na idayen yazo yi nan hula filama da ajali hunna an yi zuwa na hamla hunna kwando maza bai maliki ya shi ke yi yawanci mun zube amma ginin gwiwa ya biya waya biyu wa mai biyu <laughs> eh? a ba abu lajalaini ya ba abu lajalaini a gane galopagon mini ya lokacin guba wani a gan gaya arba'ata ashirin wa ashirin galopagon wíṣọ̀ gúgá jí dán àtàrúngáyí ìwòlú mẹ́jì ńgálópágan ògúgá jí jíọ̀ gúgá jí dán àmágẹ́sí adókùnrin lè mọ́ ìgbògbè ẹni ní màlìsí àjà àtàrún ẹni lẹ́fà ìyẹn ti na kí òun láti dàmàlẹ̀ adìrò وقد قال علي رضي الله عنه بعض العلماء سيدنا علي يمن وتشي أجام إن إدة الحامل أجا إدة زاني بيوين أفعال العجلين شنغا ينقال لك بعد مين يلو كتبوبونا وضع الحمل كو ولي يوم أو ثلاثة قرون sayin wadda zai kabla salasatu kuru fai salasa salasatu kuru a ganga magi kayugu aila ya rubuta da ko? idu ga yi salasatu kuru fai wadda ba da salasa kururin fai datuwa alwazu ko? ba ne lege da ile gambar gambar na ta yake ya kuba wajiba mai gane da su ngayi nunu yau. ba ni ba ta latin ga azani ya tuwa zani fallidu kulla wahidin minhum ma mi'ata jarda ya ci ba yi ya ci dani zagi ko alawa ji jiyo alala loro mina ba jin bulala shi shi su no yan nabi lafazin umum azani ya tu wani ya hizbe lawin nan wani fada ya istigra ko ya ci daci bayan hmm. no le azji an ajin yurtis nan wajen na amu amurin nan amma a yanar jike da bai kayi na wuce shi jiki nan a wuce shi jin yurtis na wunan mai fa'ala yin na nisu ma halal musa na timinal azali ina yi ya gada da wuce na je da bai ci kwace lokacin alfasha nan gaskiya azaba na tafiya zane egi uci maji wuce anonin ga aju yi ma na wuji nga da ya e ci da zane ji wuce na ga aju bula ci sun wuji bula da ji aju ko laji ganewa eh bula ji fahimta kan na ko A mm-hmm. azaniyatu e wa zani fajili biyu kulla wahidi minu ma ni a tajar da ki nan am ke ci dace ba yi ya ci lafiyan zagi ta da lajiyawa ko laluyawa kuma ya tabbatar ba ga waya ci da hukumu lamun jikiya alawa jimbula lashe sun sun yi gayan newa mm. now a cire da wuji indi ne wuji na in ko tiyore bi wai mata wa maje wuji na wuji wa huyo na ko ji fahimta yan wuji na mai ganin mai miga wuji slave good wacce a ci dai wuji to? udan wuji na dai ci da nan shi punishment ya fallidin kulawa da mini ma ya taje daga lokacin wuji na wo a ganno aya wuji to yi amwa ma a wuji waka a wuji bi tafsisu aya ne mu ji wuji tafsisu na ga aya so tun sa aya shi wuce ga fa'alayhin nan ima ne yin zagi na jiye bi da lutun ya alfasha mini wushi yin zagi na jiye bi na wani fa'ala yin na wuta ce wani wuce ni su ma alal musa na lazabi gafi na ta ce musa na ku azaba ne eh na bai ji ba an yi ne ga shari'a musulunci fondo inda a ah, ya so gwaya ta ke ci ganin nan <laughs> eh sai ce lati na gan gbari waje ega amu ino na ari tafsir na ma yanda tiyo di tafsir ko mm. sai ce lati na gan wala ta yi wuri mushrika ci hatta yi minna ega di mushrikan shi a saga mm. imani ji wale ga al yoyin amu daga babon to yahudi shiga gadan fara shiga ẹwọ́ kíbo ẹgbọ́ àríbẹ̀ láàrin ẹgbẹ́ dáárín àrin múṣìlì káàkiri o wọ̀kàlẹ́tì yẹ̀wùdù lẹ́yìn ní ìbùnù láà wọ̀kàlẹ́tì nọ́tọ́rọ̀ àrìmọ̀ tí ó wa so ku fi shirka bayan qalat yahud yahudi da uzairu ibn la uzairu yake yace ci wa qalat nasara nisha shi maza almasih ibn la ne bi sai yace ci har ban sai nan nan subhanahu amma yushriku na to ta ta ta kere la fa ci ba ci kuwa a she ga na ga za ta yi ce ne shir no ya shirku ko wale daga babu zugu wale ga al'adul kitabi a ga zafi ibo a gaza fi umum yau latar jiwul mushrikati hatta yi minna to zai yi jihar kitabi ya ko amma an gawa ne ko mai amu to lafazin da ci ba shiga a wuce mushriki bai yi bai fa bande adul bande yahudi bande nasare ga mu latar jiwul musulati min allazina utul kitaba in zagi na ji a da cikita a mun wajen A abin tuwan fashe sa min yan yahudi ko min yan nasara shi wani halallu yayo ne ja yawo wani wani ga a ne yi tafi su from am wọ́n yá ya kó wà lè daga babun na wajen zagiyawo ko na kitabiya ne ko yahudiya ko nasiraniya kaga wuji karuwa umewa miluda umewa al'auruda wọ́n yá na kó wọ́dí kí ọ na tí àwọn ilé wọn náà tó ní from am wọ́n yá na kó bayan bani arziki ayi eh, yahudi bai nasara naji a ga haka karkashin yawon latin kiri da kaji bani a ya gada sai eh, bu a yawon musa sun na utul kitaba nuna da yi ne zagi na ji wajiya wani ina wuce da ya ji mun sona ji min yan ahli kitabi jomo amma a lega har mai bani wa lega hanji mai ci gaba ta sai ga gaskiya ahli kitabi na je gane ba wani mai ci zamani in nona ta yi waji mai jiru ja kila sai na waga to ahli kitabi ba ne ni ba na te juri ne a te je rudi da ni ahli kitabi in ba in ba ni na jari ta fi je ba ke fa jari ta fi je ba mu fọ́ọ̀lì nílẹ̀ sí ẹ̀tù fún ẹ̀sìdá àjẹ́ àjẹ́ ìsúnmọ̀ fún ilẹ̀ ara ní ìjì láì yẹgbà ní àgá níbi ìsàjì tírẹ́sì káìpáyì ọ̀tọ́ náà níbi ìsàjì tírẹ́sì kálẹ́sì lè mọ̀ sí wa lẹ́fàrà lè mọ̀ sí ogun nìlá yẹgbà ní àgá kó yẹgbà ní ka níbi ìsà wà àti ẹ̀rẹ̀gẹ̀ Salasa. ya ba ni ya ji ma ganin muhammadu ya kayan fani so a zago ganin za a sallar ma wọ́n yẹ lóṣù àti ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ tó kọ̀ sí ìṣẹ́ ìdọ̀sán kí máa ya yóò alìkìta gbárí fún alìkìta ìjọsún ìgbàmọ̀lá bi ne da wa ebe zango zangoci ya biya kafin the name of albara'atu min al-mushriki na ko albara'atu min al mutadina hatta to a in ka luto musulmi in gole in ka luto al-kitabi kawai ya ka to musulmi yake da ubaji the name of ayati bara'a in gole na ya ka bitu gole ji ana ko zangoci masu go in the name of wuyuwi hatta babu nuna to to musulunci to yahudanci da nasaranci da kiyayen wuce gari kiyayen gole na kiyayen kinno amma la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim sai kike alladina lam yuqatilukum min diyarikum wa nadini wa wala ne ku jinku min jiyaru ku amma ne tiya daga ne shi ba nan an sababu ku ne ya ji bolo bolo ba wa tuku fere me gonu yi nan ebonu yi mishan na wutu lagun ga ifiro e da yawa wunje a fiye zan yi buwa ko? Hmm. ebonu ne ko yin na shi mazuku mu'amala na musulunci galati ci ga yi jilo to ba makiriye yi na wala yi ga yi mu'amala ya wuce ba makiriye ya ta wuce ga ajiyar to musulunci amma yi gami tutu yin gbọn yi ti ji mu'amala iri na musulunci wani yi jilo to ba makiri na n'ole ko wale ga yi to kemne maki ne ga ga fiye mai lamto amma e, lamto ga tsane ne to da su fiye ga ga lamto kuma lamto ga tiyamu da na ga yi yo ban ce maki ne wannan eh yadda wala da alkhairi ko ji mu'amala bin kemne musu ji hawa na imam Ahmad bin Hanbali eh da ji sai shi majalisi ya abu kore ko ko na bi bi da nan fa bana a shiga baya yin a ga bai bai na biyu kaza imamu imamu mun ga yadda bai kai jika ta zai ma ba wani wani ba ba imamu amma ga an ga tun ina ila ba shi ne wai ne ko ngai fiye mu ala to an ne wai ne mu ba ne daga lu buda jika tu mu maga ti ga gaji wai ji makanta ji jibu sai ba dogo gaskiya da ni dogo ni ku na masu ya Ngama la ngamala ndiki ijeje sire nduro ne yeje ijeje sire ki ndoro na ige jina tafsir ngo le tafsir ngo le tafsir ne pata a mukhasu a mukhasu ne pata qur'an bi qur'an jibo ndoko mm. ya sunna da na tafsir kitab bi sunna alkur'anu láyún ma máa wù í àm sunnaci obe sunnaci láyún mẹ́tù di tafsir su ga a application yi yẹ na náà tí èlú àrí ní àtúnlẹ̀wò di tafsir su pẹ̀lú yóò da misali kẹ́kẹ́ láti suna yóò fi kúmọ̀ láwọ̀ fi àwùládìkù sai ke jiye wasu ya ke tiye jiye ko wani zakari misali hazin unsa yi ne ko mm. egi ba yi ni waje rabo ya ne gi zagi zagu ba je na kibo egun wole aulaji kun ba wannan aulabi jemu mm. na ji idafa na inda mini siga umu mm. mu joko to mu furar mu da kuma ke da mini siga ya umumu wole aulaji kun ba wannan wole na sai amu ejin doro mini ejiwoyo ayo sun ba yau ga ba yin ne na bibi ne ko to sun na turi ta fi ga a ban be zane wuzane la yarusul qatilu zane ga wuzane wa jiya yan wa jiguwa kuma da zane ga za wuna wa giza nu wuna wa ki kaida ne go bayan da nan man man sule musliman kaida ki ce lawu gan zane ga za na. وعجزة نونا وعيو معادل المعذور قبل آله إيه، فقد باع بالخسران ما حرمانه غير من تعجل شيئا قبل أوانه أوتب به حرمانه إيه، سنة بعد وعاية التي تفسيسه وحديث يلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مسلم يعجي كافر وكافر ما يعجي مسلم وكو wàlẹ́ rẹ̀ ìjìnlẹ̀ ká bàbú wu ni wọ́n àjí bàbú wọn ìjìnlẹ̀ bàbú gáyẹ̀ mùsùlùmí tó ti dáájú rí dá ni wọ́n àjí kí wọ́n àjí bàbú wọn wàlẹ́ gbá rí fún nínú ẹ̀nà àti èdè tàbí ìsìnkú na tó sí kúmù láwù sí àwùláríkù tó ti jẹ́ wọ́n tó èjì èjò ẹ̀lẹ́dẹ̀gbà abúlé náà wọ́n lè tó àlejò yára kọ́ gama na fatima radiyallahu anha kuma ba sai na bakar waje ga yake mirasu ya babu wani ma'ana waje ga yake mirasu a nabi wace ji kuma yusikum Allah fi auladikum ko yau ya ji waji ba bayan hugu dole na dalili ya ce amu sai na bakar sai gunga alim sa su la nurasu la nurasu fa ma ma tarakna sadaqa alim ga e ja na ba shi ko na galuwa da sadaqa waje nan waje ta su sai kiyar yau sai kuma lawo a auladikum waje yana ko a shi laji an lagwa sun gane mutum ya ma jin bayanin sensory ya ce ga wucin minaji sun dace wato na alágúnra nàrà fàtí ma náà nínú àfàtí ọgbújà yà rí gbọ́ ilé ní àlódìyọ tó ṣe lọ́mọ́ láti ẹjí sẹ́yìn àbọ́kọ̀rọ̀ tó mọ́ Ma ní àwọ̀ àmá sẹ́yìn àbọ́kọ̀rọ̀ láàrùn tó máa arẹ́gbẹ̀rẹ̀ àtọ́dáká sẹ́yìn àbọ́kọ̀rọ̀ tó Na wọ́n ájá àǹfààní ma ní ọgá àríwí sẹ́dákọ̀ ń gámà lálótún ọláwà rẹ̀ ọ̀rẹ́ tàfíì sí rí mẹ́jì gbáríkì àrífihàn láìrẹ́sì ni tẹ̀yí àjí mùsùlùmí àjí káàkiri gún àkó wàlé gáàlì máa ma bú hanifa gẹ́gẹ́ ibi ní àgẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ tí mùsùlùmí àjí káàkiri gún káàkiri máa jí mùsùlùmí gún nasara ko ko baba ga yahudi isaje nasara ko ga yahudi baba ti daju nasara ko ngole adini da ne jigiya ajirin ya àwọn àníbàgà kófùrù káàkiri méjì pátá nílà yìí níyà ẹ̀bọ́ bá sáfẹ́ jìdò já àwọn ọmọ ìbùsùn ní nìsáyí oró tí ó ti ní látúnà gan حرمت عليكم أمهاتكم ne مثال يتقصيص لسنة دي آية القرآن يجب أن ko? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضى لكم وأقواتكم من الرضا وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنا عليكم وعلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم sai hurimat alaikum ummahatukum meji wajen ramu ne ya jaya wani epa ɗin repa nuyawa wa bana banatukum dangane da yake zagi ne shi yake zagi na gama na wa juya hu lushe ne yawaya wa akhawatukum sista yawe yaji wannan zagi ko yin da ko yin na ko mm. ko yin da da ne wa ji ya mm. wa juya wa wa ammatukum nan ne mm. ne wa nani wa khalatukum nan da gogoye a gugumin na ji ga ko wabba na tul'afi gangani da egiya gani da egiya zagiya yaji wa baji imana waje yaji bagi yaji bagi wuce cin magin zagi yau yawan gayin a yajin zagi na gano ko wa a juyawa wabba na ukuti wa maje egiya yajin zagi wa imana waje yajin zagi sistawar zagi sistawar zagi na make magi tajinu madana na suku wa ji wa wayin mayu waya ju ji han waya ju yawa wa ummahatukum ganin bin neji allati arda lakum da naji yayi dinin wa ju ji han wa aka yawa wa akhawatukum min ar-rada'ati yan da yaji zage bayan yabe yayo no dogon ele to ba ni ku yayi wuce mai dambu kan go zai lagi ma su bi da wanda ya maji ufe su ufe jan da bi har ya ce shi na je misali suke su ga shi wanda jira da mini abu a ji a ga ya zashe su dan gure gwaji mo da jira da mini kwanto nun da ganin na duga shi wani ya bo healthcare da na to standard na wannan ko di na ko to nan na wa un peji maje wa jan da mai ji da da rai sai sai da yin nan mu yan kala wa sai ya to jin ne ko wa e e ga da e jin ga an ci ba ni dan gore zan go ci ne do ta nan nan ne so nan nan wa ma yin nan e nan ni ya be yo ko wa umma hafi nisaiku bin naji ya eh imiyaji wanda kai da ne domin na zugun wanda na abu wa rabaibukum nan nan ya egin zagi na yi niwon mabe karkashi ya yi wani mini fayi kuma lati da haltun bi na mini ne na shegari da kulu bai na nila ba ni wuce gafi hujuri kuma is not condition go za a ce kpagi lagi wucan is not condition go za a ce kpagi lagi wucan wajen gafi da kulu bai e na yani ejin zagi lu mana bai ban ci na umarji ngo da nga bai wani umar ba na ci gaga yau da wasu ni wuja aje ga na lokana ko amma nu in zage ji zage nu ma bai zan na wadai ji dukulu bai ne dukulu na waji bai ne ya ni nan waye ko ya wo mai ji zage wuce waye ko wuce su ya baba wa yi

fa'in lam ta kunu da haltun bikin da kaga ladi da kulu biyan na shi ya fala juna halaiku ne fi da buwaye ne ya da mariyin ejiyana wahala ilu abu na iku nan da in yi shi ya yi shi babba ya shi shingoto da hannu na ka wa wuce ya Wa juya wá good jitu a bayan ya janto ko na is true i will keep on learning da no ga mo jitu jitu ka ku la to o ga je ji ra ji e ko su yẹ́ ìwò ọ̀nà ìzàkótọ̀ ìzàkóòlà fẹ́ràn kúrò èdè ìdúró so wàhálà ìlú ne ìtùgẹ́rì ìlìṣìyẹ́gì allazina min atlabikun na shi ya tuga ma daga shi kukuru ya gona ebu e lada na wali tabbani na waya wadda tabbani ya gina wace na wale wujiwa mawa amma waje kpaupa kun gaji aji wuji ajá inú yá wọ́n lè kó wọ́n lè dí sàdísì different from ẹjìnà tó wọ́n tó ká mú wọn kó yi zai dole zafin wallahu khaira wa an ta ji ma'ubai na uktaini musulunci yi hukun su ga yi kun shiga sun samu bayan ne ma jem ne jife mai zuga sun sa kaza sun sa rukayya sun sa zai sun sa mai rubutun waku yau da yamma ne sun samu bayan ne ne gina zauna ne ni ma'ana in zagi in zagu ba nan ya kala ko da ni mawo ko nan ni mawo ko da ni nan ni mawo na wace to ga eh wace to ga ai eh, dai ba shi gane na mutunci Allah sokan illa ma kai salafan da gwanin gwanin alina inna Allah kana gafuran rahima sai ce jin gafara da sai ce mai gunye za sai ku gunye ganin wal musana fi min allazina wal musana fi min allazina ne rijiyan al musana tu da ne da gine je cicita mun wani ne hadan illa wa ni wale wake mala a tsoma illa ma malakat aymanukum inda gwa sai ga wo jina ko kitab Allah alaikum wa auhila lakum ma wara'a zalika almusu na tuni da nisa'i in zagi na shida wani a cikin nizan da cikin wani a no ile ko in zagi na ipata waga jiki wa jayawa ko in ji lallakun ma wara a zaliku zan wata zai zagi na yi idin na janin wajiyo wajayawa wo le o ji lallakun ma wara a zaliku ne ne babu gago firka mai muni a nijin fiye ga yamin ginin a dadan a ga a ga ya nana ci ne egiye egi zagi ne jiwa ba gi mana a yin mana ya jiwe na yin zagi na ga halu na ya nabuwa ya gugu ila na kuma raza ta ga raza liko ɓarɓar jiya na ko wuce fahimta buwar ji na cirkai mai muni a jimina wa rijiyo da lanin wọ́n jiya na ko a cikin zo mai suna ne jiya ku jahilai ne ebo na huri matsalaikun mu ma bana a ji ne ji wa ga ebe na gbata eji owu ya. kemina dakwewe ne kemina kemina nakuo nye baba gangari da nakuo nakuo ya ji aga fi o umma ha duri mata umma ha tuko umma a ya ne ki a aga fi kiwo ẹgbẹ́ ni káàkiri egun ló lè zàmí kó mọ̀ fún káàkiri ti kí akáàkiri dùn wa ní lọ́pọ̀ fèsì báyìí ìdí náà wọ́n tó kó sí ìsẹ̀bí ìlàyì ìsíje tó sílò ìfá zango ci yana otu wajen wuci na fa ko ji ga intentional ne babban wa ji gaskiya yani an ba ci ci biki amma babu kai zaga ci bikin wishe mula jaruji ya zaga ci bikin wishe mula jaruji na maga ya alamai ya ji to sai yi lo no ya na ko so no ye wan e za je ni e wangi ye mula yin je mo ti la ci bikin na laje tu za ni ga ga na ji bikin shan number 2 zugun e zaga je ni e wangi e tununga ke lo su tunu ji kiyo ètùnṣẹ́ ìlú jẹ ètùnlú dẹ̀kwẹ́ gbòòrò ètùnlú jẹ ètùnlú da ẹkwẹ́ gbòòrò ìlú jẹ a ní mẹ́gá àrí ìlẹ́mọ̀rẹ́ jẹ́ òṣìtàkù kó mú gáyé wàlẹ́ bá nínú an kàlẹ́ òtú sí lọ́lọ́kùn máa náà sí jí náà náà ṣáà ní ma isu motulu mini alfazu mummumu isu motulu da ba wato ya ga wani lagin jiyo da jina ni ngaji jiyo ngaji alali wato na so yi amu hadisi na jiwu tasisi na dabo waya hadisi na je da suna ga na hannabi sa sun an yi jima bayan almar'a wa ammatiha a da ake kala da na tsakanin zagigen gani na juyina wa bainal mar'ati wa khalatiha anan mace aka lada na ga ko kala takaniya ni zagi gangani be ko guyina lodi ana ko wa le gabanin nan in ga yi gawo mani e jin zagi mani separate wati bu yayin ruwa wuya wati ya le ko guri ruwa wayin wati ya wati ya rumba ne ne da gifanci ko kwace ba ko amma wanda haku je ba wanda zai zuba wani na kuma wara zalibi wadda ya gata ga wuji amu wuce tafi suna da mongole ko an na tawaka la su jima wa bayanin marati wa amma jami'ai jamu tsakanin rayuwar ne halatuwa na wani ga hadisi na tafi su bane bane wuga ga wa haku ce ba ta ga dan ya ba ko lamarin yayin malabu da lamarin su dogon wuce between them ko mu maga da tasha wasu kun shi wani zanna la zanna a tunna gini nonon to sai na zanna biya zanna ga yajiyan buro da nonon kwajan ko shi wani zanna la zanna ga gugu ni dana kwajan kwajan to sai na zanna to la zanna ga marjin ko kaza na wajen wajen tangi ga ba wani na ki mana da tace wucin nan bani ستلت لك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إذا في ودود يعني نجا ليتم جنوكم ومما أخرجنا لكم من الأرض جنن دي نجي لك يا يدغا كمبونا ولي مما ولي ما وجه الذي wọ́n wale da alfáàzù yẹ́ òmúrù wúdán àmá wà lẹ́gbẹ̀ tó ṣe wà tó hákàrú yóò máa fàájí ìrájí ya kí wúyà fọ́lẹ̀gú sí kí náà fọ́lẹ̀gá àfẹ́sù náà ṣí ìrìnàgá àfẹ́sù jí náà kálẹ̀ tó tó mọ́ àfẹ́sù ẹ́jì tó fọ́ ní à Ìrẹ́fẹ̀ẹ́ ní sí ìlàtí jíjá. no ya zo ko ba na ji yawa atu haqqahu yawma hasadihi gadi ya tu layu e fo kiyo e fo ya haso eh e gu ko ne ta babu no maza bakin abuwa ni ba na ne yin do na ne yin zo ne zakara alu don ya ko a gaba na fa da bidiyo Thank